صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar juma'a muna ɗauke da azumi na goma sha biyu kuma wanda ya daidai da sha biyu ga watan takwas hijira ta dubu biyu da goma sha ɗaya muna a masallacin abu huraira a birnin sokoto da muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa'i wadda yake musan tana nunawar tsarewar hakkokin masu rauni kuma a karatunmu na jiya mun fara nuna nuni da halayen yahuda mummunan halayensu domin faɗi wani bangare daga cikinsu wanda yake shine sayar da waton sayan bata da shiriwa waton su ba da shiriwa su sayi bata to cikin magana ta jiya ga ta nan inda za mu tun ta yace min allazina hadu yuharrifuna al-kalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن فراعنا ليا بألسنتهم وطعنا faɗin mummunan halayen yahudawa a jiya wato daga cikin halayensu ya ce suna sayan ɓata ita mutum ma wannan sayan ɓata ba suna so kuma ku bi su ga wannan ɓata wato yuriduna an ta dillu sabila kuma suna son ku bace ga hanyar da an ka aza muku ta gaskiya ku barta kamar wanda su sun ka barta su to Allah ce ga wannan aya min allazina hadu daga cikin waɗanda sun ka ce mu ne yahudawa wato mun tuba yan mun ba wato su ne yahudawa yuharrifun al-kalim suna karkatar da magana an mawadihi daga wurin da Allah ya aje shi to daga cikin mummunan halin su nan min da ka ce tana da ma'ana guda biyu ko ta zan sila ce wato sila ce ga ayat ta gaba inda anka ce ah, na utu nasiban to wannan min da zan sila gare ta bisa ga wannan wato zai zama alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi min allazina hadu eh muka dauki wannan min tasasila ko kuma suna cewa malamai min din nan musta'anifa ce don haka nan ma'ana tun da ta zamo من الذين من الذين هادوا او من او من يحرفون يحرفون الكلمه عن مواضعه وهكذا يحرفون سيزم صفه وان ذلك عن شاهي ابن موصوف ناسا to ala ayi halin dai min allazina hadu masu karkatar da maganar nan akwai waɗanda suka ce mu ne yahudawa to daga cikin aikin su yuharifuna suna karkatar da alkalima magana an mawadihi daga inda Allah ya aje shi wato koyo basu ba su barin maganar Allah inda take sai sun cire ta daga wurin nan wannan yuharifun ko kuma taharifi ma'ana biyu gare shi akwai taharifi na lafzi wanda Allah ya saukar da abu sai a canza shi kamar yadda an ke a cikin attaura man zana rujima wanda ya zina a jehe shi har ya mutu kamar wadda anka saukar a cikin alkur'ani sai sun ka shahe digon da anka sa da jimi sai sun ka ce man zana rujima wanda ya zina a yi mai kai a ji wasa shi to irin wannan taharif ne na canzawar kalma ko kuma canzawar ma'ana a canza ma'anar aya yadda Allah saukar da ya sai a canza ta a shi ta ma'ana ta daban kuma wannan musibar ta taharifi da yawa daga cikin waɗanda ke iddia musulunci sun fada cikin wannan hadari idan kana karatun littattafai na masu bid'a yan bid'a za ka ga irin wannan tarihi da yawa wani lokaci lafzin gaba ɗaya za a canza wani lokaci jumla ta hadisi za a canza ta ba ta a azawar da ake so kuma wannan da yawa cikin littattafansu sai ka karanta littafin bakar ibn abi zaid a rudud ya kawo misalai da yawa irin wannan taharifi to sannan akwai taharifi na ma'ana taharifi na ma'ana shine ga wanda lafzi yake sai a canza shi a ce a abinda an ma'ana ta kaza kamar wanda ya fi shaharuwa a nan kamar inda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa istawa sai a ce abinda an ma'ana istawa ai ma'ana istaula kaga an canza ma'anar ta istawa an mace ta istauda to wannan shi ne ta harif ba tawili bane ba ne wannan kuma irin wannan kana karatun littafai da yawa za ka gamsu akwai abin nan imamu al-bukhari a cikin littafin sa af'al al ibad ya yi hikayar kaulin jiha inda Allah ya ce ar-rahmanu alal istawa yace wallahi da ina da iko da na karkare wannan aya cikin al al-qur'ani don bai sun ma ya ji ta da ya karkare ta gaba ɗaya domin yana musu a ubangiji kuma akwai irin wannan wanda ya ga abin nan ɗakin kaba an rubuta laisa ta misilihi shay'un wa huwa sami'ul basir sai ya nuni ga sarkin wannan zamani yace yana son ka canza wannan aya amma shi ta laysa ka mislihi shay'un wa huwa al-azizul hakim dan dai kada a ce ma Allah sami'ul basir saboda kiyayya ce da a ce a sifanta Allah da abin da sifanta kansa to irin wannan ciki yake a cikin littafin mutakallimi in kana karatu za ka ga su inda yake yawa nan a wajen a wajen sifofin ubangiji a wajen maganar abin nan sifofi na Allah za ka ga irin wannan taharifi da yawa a cikin littafansu ba a iya barin nassi wa da Allah ya aza a sai an canza shi to ba ya barin hadisi wanda yake sai an canza shi to wannan taharif yana da muni kware da gaske kuma ɗaliban ilimi su yi takatsantsan da ilimin nan karatun littattafan da ba ba littattafan sunna ba za ka yi irin wannan taharifi da yawa a ciki to daga cikinsu yahuda suna cewa ya na kuma suna cewa sami'ina wa asaina daga cikin mummunan halinsu kuma suna wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana wadda za ta fata mishi rai ko kuma wadda za ta kai suka gare shi idan annabi ya musu magana sai su ce mishi sami'na wa asaina mun ji amma mun ki wannan ma'ana biyu ko su haɗi da bakinsu ko kuma su ce sami'na mun ji amma zuciyarsu wato ta nuna ba su an faɗa ma gaskiya ka ji ta kace eh, na ji da irin wannan aiki ne shine ma na yahudawa ko kuma ko ba faɗi ga ka ba ka ce mun ji amma mun ki da zuciya tun ta ka aikata aiki ce ma Allah ya ce manzon Allah ya ce ka ce eh mun ji amma ba mu barin abin da muka iske ga uwaye ko ba mu barin abin da muka saba da shi ko al'ada mun haka ta hukunta to duk irin waɗannan maganganu ba su da kyau domin da yawa wani lokaci al'ada ko abin da an ka tarbiyyantu a kansu in ya kanta a cikin zukatan mutane wato ya rana ya tsatsa to za a ga ana kyama abin da a gaskiya saboda shi wani lokaci kuma jahilci ke sa mutane ba san abin da a hakikanin addinin ba illa abin da sun ka iske kowaye da kakanni an tarbiyyantu a kansa sai su tsammanin addini ne akwai wani wanda ake aka tambaya a cikin rediyo ina saurare a cikin tafsir na al'azumi ba azumin bana ba na bara ne ko bare can haka tambaye shi don ya magana sallar kasar ya ce ba a yin kasar sai mil 48 tahiya kuma da dawowa 48 tahiya kuma kanan dawowa yan ba su kai ba a yin kasar sai wani ce mai akwai hadisi wanda an ka ce ana kasar ko tafiya ko ba ta kai haka nan ba ya ce eh ai wannan hadisin sunna ɗai ce kawai to kaga bai san bambancin abin da sunna ba da abin da ba ba abin da ba sunna ba to irin wannan rikici shi ma yakan sa a yi ta harifin nasi ko a ɗauke shi da inda Allah ya aje shi ko inda manzo Allah ya aje shi to suna cewa haka nan su yahudawa sami'ina wa asaina mun ji amma mun ki wasu ma a gaira musu ma'in wasu ma aka yi saurare kai da ka faɗa mana wannan magana gaira musu ma'in wato ba ji na saurare ba wasu na cewa a nan malamai na cewa nan wasu ma'arayar musulmai wato abu ne na zargi suna suka ne ga annabi domin suna sufantawa cewa ka yi saurari in irin kurma ko ka yi saurari irin sauraren wanda ya mutu wato kenan ma'ana muna jin abin da haka faɗi amma yan wanda allahira yana ji ya taso ya yi aiki da nan ba za ka taɓa jin maganar da za ka faranta mare daga wurin mu ba shi an ma'ana wasu ma'a gairar musulmi wara'ina kuma ka kiyaye mu wato ma'ana ɗan ka samu amma ita wannan kalma ta ra'ina kalma ce mai harshen da mu wato ma'ana biyu gare ta ana fassara ta ra'ina kiyaye mu dan saurara muna hannu gane abin da ka faɗi hukuma faɗi kuma ana cewa ra'ina daga ra'una abinda an ra'una rubewa kai an rubabbe to yahuda sai su amfani da kalma mai harshen damu kai a nan zahiri in ka saurara an ce ra'ina kamar kana jin an ce saurara mana amma su manufarsu da ka tara kwaɓe sai suna jingina wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai ra'ina da kanta ta mana kai rubaɗi A suna cewa a inda annabi na muka ce mai haka da ya da ya sani da Allah ya faɗa mai ya kuma ya damu a cikin kuma haka bai gane ba ba annabi na to kalma ko wace iri in tana da ma'ana biyu ba a jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka nan malamai ke cewa yabon annabi abu ne wanda yake sai mai ilimi ba ba kowa zai yabi annabi ba domin ka faɗa ma annabi kalma sai ta sai shari'a ta da ita daga nan in ka koma ga masu yabon annabi daga cikin sahabbansa irin su hassanu da sabi da yare su waƙoƙin su in ka karanta za a ga kowane baiti ya dace da nassan alqur'ani ko shi annabi ba ta sifar ta kansa ashe haka yabon annabi ka yabe shi abu na mai haɗari ba kawai in kaga dama ka kama kiɗi tana abin nan eh, angon Aisha angon Maimuna wannan bai da kyau ko ka ce ma annabi dan gata wannan dan gata wani wanda yake shafa babbe mara tarbiyya shine dan gata to irin waɗannan kalmomi ka bai kamata a gina su ga annabi ba ba a ce kai da kai bi annabi ba amma bari sai ka san yadda ake yabo alal Allah ka bari sai ka karanta ko da littafin ashifa to haka nan kalma ko wace irin kalma ce idan mutane in ka faɗa ma annabi ita eh, mutane na ganin nau'i na wulakanci a cikin ta to hukuncin ka hukuncin kisa haka malamai suka ce a kashe ka shine hukuncin ka ashe kaga abu ne wanda an mai nauyi kware da gaske ba ka yanzu ka yabi annabi ka tsaya sai ka yi nazarin kalmar da za ka faɗi da kansa za ka azama annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan kalma ta ra'ina ba a jingina ta ga annabi domin tana da ma'ana guda biyu tana ɗaukar rubabbe tana ɗaukar ra'ina don abin nan jinkirta mana Allah ya ce layyan bi alsinatihum suna faɗin wannan magana suna karkatar da halishin su wato suna tausatar da shi wajen faɗi wato kana faɗi abu kana ganin abinda hake faɗi ga halishin ka daban abinda a cikin zuciyar ka daban kai manuwar ka daban shine layyan ka faɗi magana don dan wanda a zahiri ya riga kai amma zuciya ta ɓoye abinda abin nan wato nau'i na munafici kenan shi amma ana layyan da asiratin da halustan su wada anan fi dini da suka kuma ga addini domin wanda ya wanda ya soke annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya soke addini gaba daya wato suna faɗin abin suna faɗi da wannan kalma don su soke annabi sallallahu alaihi wasallama da ita to wannan nau'i ne na abin na aikin yahudawa jingina kalmar da za ta kai shuka da annabi sallallahu alaihi wasallama mai ashfa yana cewa duk wanda ya jingina na kasa ga annabi lamati zufuri girman kan aka yi fa hukuncin hukuncin kisa ko ya tuba sai an kashe shi don a kashe wannan fitilar ka ji laifin da ake cewa ko ka tuba sai an kashe ka sai ka san babban laifi ne don haka nan daraja annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ce kuma son annabi da girmama shi ba a ce duk abin da ka ga dama ka faɗa masa ba a sai ka dakata sai wanda Allah ya yabe shi wanda Allah ya yabe annabi ka yabe shi kana ya ce ma annabi Allah ya biya shi har ya ba shi kansa guda biyu bil mu'minina ra'ufun rahim kana ya ce ma annabi rahimun ne kuma raufun ne domin Allah ya fanta shi da sukan guda biyu amma sifar da Allah bai sifanta annabinsa da ita ba shi annabi bai sifanta kansa da ita ba to kada ka sifanta Allah kada ka sifanta annabi da ita wannan kuskure ne wannan kuma yana da kyawu don mu fahimce shi da kyau wato wadana fi dini da suka ga addini walau annahum Allah ce da dai annahum cewa su kalu sun ce sami'ina wa ata'ana sami'ina qaulaka mun ji zancen ka da hake wadi ya Muhammad wa kuma mun yi da'a ga umarnin ka da hake faɗa mana wato su faɗi wannan su ce wasu ma aka yi sauraren abin da za mu faɗa ma ya mamman Allah wanzurna amma ka ɗan dakanta muna har san abin da ka faɗa mana mun ka riƙe kuma faɗa muna ai a na wato ka fahimtar da mu la ajal alaina kada ka ta gare mu zan ba mu iya gane abin da ka faɗa mana kana khairan lahum to da ya alheri gare su da haka sun kai da ya alheri gare su wa aqawa kuma da ya cincinta da sun yi haka amma ina Allah ya ce walakin sai dai Allah Allah ya la'ane su la'anan nan da Allah ya yi musu ita ke biye da su don haka duk abin da a aikin alheri ba a ganin bayan yahudi a ciki sai dai abin da abin annan mummunan aiki wato la'anahum Allah Allah ya la'ane su duk wurin da kahircin su ai haza lahum wato ya yarbar da su wa abadahum ya nisantar da su daga rahama don me an kai musu wannan bai sababi kufrihim saboda sababin kahircin su kahircin su kuma duk ya tattara ne ga kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam babban kafirci ne kuma babban aibi ne ga mutum Allah ya ce fa la yu'minu ba su yi imani ba za ka same su bai ku yahuda suna imani illa qalilan sai ka dan na kwarai daga cikin su cewa na illa qalilan ma'anoni gare shi da yawa wato ba za ka samu ba yahuda yahuda suna imani ba da littafin wanda an ka saukan annabawa da aka gabanin su sai qalilan kuro abinda suke so na littafi su yi aiki da shi abinda ba so su shahi wato su yi tabdili ko kuma ba ka samu su masu imani sai kaɗan nan wato ma'ana bai ba'alin rusul duna ba'alin su zaɓi annabawan da suke so su yi imani da su suke ce kan Suleiman domin yana da mulki yana da dukiya amma ba su dawo don bai da kuɗi ko ba su son ayyuba don bai da kuɗi talaka ne suna son Musa don cikin su ya fito ba son Isa saboda har sun mishi mummunar kalma sun kace shi dan zina ne bai da uba to haka suna zaben annabawan wanda suke so suna iya da suke so to kada ku zan haka nan kuma ko kuma wato ba ka samun ba yahudi shi imani illa kalilan sai ka danna kwarai daga cikin su ai an samu zama kashari a cikin tafsirin sa da shi ibnu adiya suna cewa na inda Allah ya ce fala yu'minuna illa qalilan wato kai mubalaga ce kai gaya ne ga cewa ba su imani don nan baka samun musulmi bai hudi wanda an musulmi ko yaushe ga wannan ra'ayi nasu to wannan shi wannan aya ke nuna to Allah ya ci gaba da kiransu har yanzu ya ce ya ayyuhal ladzina utul kitab ya أيها الذين أوتوا الكتاب su ya ce ya ayyuhal lazina na kitab ya ku waɗannan da muka saukan malittahi wato yahudawa da nasarar gaba ɗaya aminu ku yi imani wato ku yi imani bi ma nazzalna rabin da muka sauka su shine alqur'ani musaddiqan yana wanda qur'anin na musaddiqan lima ma'akum mai gazgantawa ne ko kuma yana gazgantawa abin da ke ga hannu abin da ke wurin ku na at-taura wato idan kuka diba abin da ke cikin attaura da abin da ke cikin alkur'ani ko wannan sai yana gaggantar da wani to ashe babu abin mamaki kenan don ku yi imani da alkur'ani ku yi imani da shi ku huta wato ku yi imani da shi min qabli tun gabanin an nada masa wujuhan mushahi huskoki nan da masa wato abin da an musu a shahi abu wato isti'salu athur shay'i a cire abin nan asalin abu a cire shi gaba ɗai ko a shahe shi ko a tahir da shi shine nan ɗamsa wato masa an shahe abu Allah na cewa ga wata aya wato rabbana atamis a abubuwan nan inda ake magana nujum wa idan nujumun sat idan tamrari aka tafi yadda hasken su wato aka shahe hasken yadda ya gaba ɗaya babu shi don nan kenan abinda an ma'ana ku yi imani da abin da muke sauka su na alkur'ani saboda ya yi daidai da abin da a cikin littafin ku tun gabanin mu shahe wasu huskoki wato ma'ana su huskokin nasu a shahe su gaba dai a tahiyar da su na daidai ko a shahe huskar gaba ɗai wato ta zan da hanci da idanu da wane ne sun shahe sun sadi kamar da bangaren aya zai fassarawa nan Allah ya ce min qabli gabanin an naɗa misa mu shahi wujuhan huskoki wannan na rudduha mu mai sheta ala ha bayanta wato ko a shahi huskokin gaba ɗaya ce zan sun sade kamar wadda ƙeya take sade ba hanci ba baki ba ido ko kuma mu juyar da huskar ta koma baya shi zan abin nan idanunku sun koma baya ƙeya ta komo gaba duk muna iya muku wannan in kun ka karba abin da mun ka sabkas ga manzo mu sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad wato ku karba tun gabanin mu yi muku wannan aw ko kuma anahum wa la'anesu duk wannan yakan dauka wato ma'ana malamai na cewa nan da an ka ce a qabla an naɗa wato ku yi gaba ku amshi littafi min kabla an naɗa misa wujuhan gabanin mu sha'i huskoki suka ce to ai yahuda na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a shaya huskokin su ba wannan lokacin me an ma'anar wannan wasu suka ce ba a shaya huskokin ba domin wasunsu sun yi imani a wannan lokacin kamar abdullahi ibn salam da sahabbansa sun kai imani sai wannan hukuncin ya tafi Allah ya tafi da shi domin an samu sashen wasu sun yi imani wasu kuma suka ce a'a wannan kyacewa ce kuma baƙin muntazirin ana na ana jira ne komai ta daɗe sai Allah ya shahi yahudawa ya shahi huskar su gaban su da huskar ko a shahi ta gaba daya ko gaba ta koma baya ba ta koma gaba wasu kuma sun ce a'a wannan yana nuhin ranar alkiyama ne ranar alkiyama za su tashi da huska shahe babu ido ko kuma an ji yadda ta koma baya duk waɗannan suna ɗauka ko kuma sun ce wasu malamai suka ce a'a ainihin Allah ya ba da zaɓi ya ce min qabli an nadamisa wujuhan fa ha ala au aw nal'anahum ko mu yi musu wancan mu shaya huskar aw nal'anahum ko mu la'ane su to la'ana ita an kai musu don haka nan kenan wancan hukunci ba an canza shi da la'ana da aka wa yahudawa don haka tun wannan lokaci ila yawmil qiyamati yahudawa la'anannu ne Allah ya la'ane su kuma suna cikin kufan wannan la'anar har zuwa tashin alkiyama Allah ce ko mu la'ane su kama la'anna ashabu sabt kamar da mun ka la'ani ma'abuta asabar wato wani su ma wani bangare na wasu yahudawa allah ya ba su dama su zaɓi rana guda sai suka zaɓi asabar to sai aka haramta musu aiki a ranar asabar kowane da aiki ba a zuwa aiki masu fatauci ba a zuwa fatauci masu sana'a ba su yin sana'a to abinda a sana'a su kyamun kihi sai suka zaɓi ranar asabar ba su zuwa kamun to sai shaidan ya abin da ya musu tarko ranar asabar lokacin da ba a zuwa su sai ya koro kihi ya tattaro kihi cikin ruwa sai ya koro ya bi hanyar su sai su ta ganin kihaye manya manya kala suna dangana ta suka ce to ai ba su an ka hana muna ba hana mai dubara ba ka nan ba bari mai dubara sai su yi dubara kamar irin abin nan da masunta ke yi kalli me kan shi wanda ake hakon kihi kalli ko kalli sai sai su yi kalli ko taru ko taru sai su yi taru sai su sanya tarun ran juma'a kaga gaba su yi aiki a sirbar ganin su in kifi ya biyo na asabar sai ya ba ya wucewa ga ranar lahadi sai su kwashe kihin cikin cikin abin nan eh, taru to wannan ita ce dubarar da sun kai sai Allah ya kama su da wannan dubarar ya la'ane su kuma aka shahe su aka mayar da su birai aka mayar da abu da alkhazir wasu malamai na cewa waɗanda ai yara sai aka mayar da su birai waɗanda adda tijai sai aka mashi su alkhazir bayan an kwanaki kuma aka halaka su gaba suka halaka wato babu sauransu ba su ne waɗannan birai na yanzu ba ko kuma alkhazir waɗanda an halaka su bayan an kwanaki kaɗan to su yi hankali kada mu la'ane su kamo da mun ka la'ani ma'abuta sabar wa kana amrullahi maf'ula hakika al'amarin Allah maf'ulan abin aikatawa ne in Allah ce zai abu zai yi shi komai ta dade kai ha ganin dadewa kai da ke samuri ko kuma kai da ke da yan abin nan shekaru yan kalilan a wajen Allah waɗannan shekaru ba komai ne. domin in muka nemi ma wata aya wata Allah ke cewa da nan ƙasa abin nan ko inda ke cewa inda ke yadda fi al'amur da min al-tabatamur ila al-ardi fi kana sanatin shekara dubu hamsin a shekara da nan ƙasa zuwa taka zuwa sama akai inda Allah yake shekara dubu hamsin kuke kuke abin nan a cikin sa'a guda shi kaga sa'a guda taurin Allah shi ita daidai da shekara dubu hamsin da muke kida a nan to yan kalli safa duk mu gaba ɗai cikin mako wanda ma minti guda a duniya yan ka kwatanta da abin da wurin Allah shi kaga shekarun da a wurin Allah masu yawa ne ko kuma yinin da a wurin Allah mai tsawo ne ba irin namu bane in Allah ya ce zai abu lalle zai yi shi mai ta dade abin nan zai faru zaka ganin dadewa kada dan shekaru yan kanana ko cikin halittu akwai halittar da ba ta dadewa ko kuma muna ganin ta mutu maza misali kan dauke mu ce kuje masu kimiyya na cewa komai dadewa kuje ne kwana uku a duniya da kan kasa ta har girma ne har shi har tsuha kwana uku ya mutu shi kenan kuma wannan magzawun kenan ba na yi wa radda an ka haifar kaddara ta gitta shi mutu ko kuma bayan ya kwana guda ya fada cikin ruwan mai ko ya fada cikin zuma ya mutu shi dai tsawon har tuba hayya hayya tsufa bai wuce kwana uku kuma muna ganin ga halittun tare da mu ba su tubale ubangiji za ka nan duk al'amarin da Allah ya ce kana maqulan to zai zo kada kai tambaba to ci gaba inna إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما to bayan an kuce yahudawa kuma sai an haɗu sauran mutane gaba daya da yahudawa da ba yahuda ba gaba dai Allah kuce su anan yace inna Allah haqiqa Allah la ya yaghfiru ba ya gafarta wa an yushrika bihi a hada wani da shi wato ai shirki Allah ba ya gafarta ai shirki da shi ka hada wani da shi Allah ba ya gafartawa amma wa ya gaturu um, yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirki ba shi malamin ya sha wanda ya so wa man yushriku billahi duk wanda ya shirki da Allah faqad ibtara isman azima hakika ya kirkiri kiran zunubi wanda yake aziman mai girma to wannan aya babbar aya ce kwarai da gaske cikin alkur'ani kuma aya ce wadda ya kamata mu yi tabburinta da hankali kuma da kyau. mu ba Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah baya gafarta ai shirki da shi ashe duk abin da Allah ce baya gafartawa in aka yi to ya kamata ka san komi na na don ya zan ka kiyaye kanka da gare shi kada ya zan ka afka gare shi zan ba a gafarta maka abdullahi ibn umar yana cewa waton a da kafin a saukar da wannan aya mun kasance muna kyama ga mutanen da ke aikata zunubai duk wanda ke yin zunubi sai muna kyamarsa muna ganin sa kamar dan wuta in ya mutu ya shiga wata shikenan sai radda Allah saukar da wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushrika bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta sai yace inni iddakhaltu da'awati wa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati da annabi ya karanta wannan a ce to don haka ni kuma na aje addu'ata sannan na aje ceto na sai ranar alkiyama ga cikin al'umma ta masu yawan zunubai ni an ma'anan na aje ta. Allah ya yi alƙawarin kowane annabi Allah ya bashi addu'a wadda zai shi addu'a a karɓa mai an bashi a wannan addu'a to da annabi wannan a ce to addu'ar da zan yi a karɓa min na aje ta sai ranar alkiyama sannan ceton da ake ba kowane annabi ni ma a bar mishi ranar alkiyama don ɗan in ceci jama'a ta masu sabo waɗanda yake su ne caca su ne ƙarya su ne gulma su ne jita-jita su ne haɗa 'yan uwa faɗa su ne rowa to annabi ya aje addu'a ta wadda za a ba shi ranar alkiyama ce ce su to amma nan kada ka san kuma ka sake kace tunda akwai ceton annabi ai ai shikenan bari in yi tai yi a Allah ce wa liman yasha'u sai wanda Allah ya so a ceton aka ceto Allah yana ba annabi ceto yana ba annabawa ceto yana ba sauran salihai ceto yana ba qur'ani ceto azumi ma yana ceto amma sai wanda Allah ya so don haka nan kada ka kada ka abin nan ka zan ka sake ka ce ina da ceto a ji ai liman ya shawo Allah ya ci shina wa kana cikin wanda za a sawa ko kuma baka ciki baka sani ba don haka nan ko shi kai ta ka tsantsan kwarai da wannan abin nan to wannan aya kuma an rawaito hadisi daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu an yace wani ba ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ya Rasulullah ya manzo Allah mal mujibatani me ke wajabtar da wuta da aljanna me ke sa a shiga wuta me ke sa a shiga aljanna to sai annabi ce bai sallallahu alaihi wasallam man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu bai hada Allah da wani ba bai yi shirki ba to ya shiga aljanna wato ma'ana yana cikin aljanna wa man mata yushriku bihi da an-nar amma wanda ya mutu yana shirki yana hada Allah da wani to shi kan ya shiga wuta a shi kaga wannan ma'auni ne wanda babba kullum ya zanga hannun musulmi ka auna menene shirkin nan da za mutum za shi ya shiga wuta ba a mai to kuma nau'uka na shirki suna da yawa kuma suna shiga a cikin hanyoyi na ibada da yawa hatta da ibadar da mutane ba su tunani kamar a ce so al almuhabba soyayya akwai inda shirki ka shiga gare ta wanda ya so wani abu irin son da ake wa Allah to nau'i ne na shirk kuma mai shi in ya mutu ya mutu mushrik dawafi ɗakin kaba da ake dawafi wanda ya je a wani wuri ya dawafi ga ɗakin kaba ba kamar kabarin wani ko masallacin wani ya halatta yin dawafi ga wannan abu da wannan nau'i ne na shirka kuma wanda ke yin ya mutu ya shiga wuta ba ya ta har abada yanka azzafu yanka wangon da ake yi a ci nama da ne a wani wuri ma Allah ya gama ya goma shi da sallah kul inna salati wa nusuki wa hayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna salati wa nusuki sallata da yanka na. yankan nan da hake yake ce bismillah Allahu akbar a ci nama to ibada ne wanda Allah gama da sallah in ka yi yankan nan don wani ba don Allah ba shirki ne don haka nan da masu masu bai tallakun kunna su yi hankali wani za a ce mai sai ka je ka kawo kaza goma sha biyu ko wace kaza da yuka goma sha biyu wato ko wace kaza ba a yankanta da yuka da an kanki wata kaza malaman ce sun iya sun iya wayo to an kanki kaza goma sha biyu waza a ba gida akwai wanda tijo mai abin nan mai hikima shi ya mulki ya zo yana faɗin lakari inda wani malami ya ce mai to ka je ka kawo abin nan kaza kaji budari guda hudu sannan ka kawo galam na zoma ya ce ah, ka ci ko <laughs> wato ya gane wayo ne ke to wannan yanka shi ma ibada ne kada ka yarda wani sa aka yanka don wani ba don Allah ba in kai wannan nau'i ne na shirk sannan isti'aza istighasa neman agaji neman taimako kada ka nemi agaji ga kowa sai ga Allah amma neman agaji wanda mutum ba shi iya yi in ka nemi taimakon mutum ga abin da yake iya yi wannan ba laifi amma neman taimako ko agaji da aikin da wani baya da hannu gare shi sai Allah kamar lahiya azzirtawa tsirtasuwa ko ka nemi agaji ga wanda baya nan mutum ya mutu ka nemi taimako gare ko agaji gare shirka ne wanda ya yi shi ya hada Allah da wani a wani hadisi annabi na sallallahu alaihi wasallama hanyoyin shirki suna da yawa kuma sun koyo ga wasu suna da wayar ganewa wadda kasanta tahiyar tururuwa bisa faladin duji a cikin duhu a cikin tsananin duhu to haka shirki yake haka nan duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka gane abin nan ibada ne ta Allah ya da yi ai akwai nau'in shirki kada ka yi kamar shi to Allah ya ce ah, wa man shirk billahi duk wanda ya hada Allah da wani ga ibada ai ya ji alma ahu sharika na gairahu ya sanya wani abokin tarayya ga Allah to ya kirkiri kadimtara hakika ya kirkiri isman zunubi aziman wanda yake mai girma wato kada ka kuskura kai shirki da Allah alam tara ila allazina alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila to Allah kuma faɗa mana wani abin nan hali na Yahudawa wato don mu yi mamaki irin su. Allah ce alam tara ba gani ba kai mai karatu ba ka saurare ka jiya kai dibi ilal na zuwa ga waɗannan ya arka anfusakum da ke tsarkake kanunsu wato suna yi wa kanunsu ai yumadduhuna ha suna yabon kansu domin yabon kai aiki ne na yahudawa ita mutum na yabon kansa yana ganin shi wata tsiya ne shi wane ne to aiki ne na yahudawa to yi suke wa kansu yabo suna cewa na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ƴaƴan Allah ne kuma masoyansa ne wato mu ɗiyan Allah ne duk abinda mun kai Allah bai mana komai to wannan rudi ne ko kuma suna cewa duk wanda ba ba yahudi ba da abin nan ba shiga aljanna wato ba mai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda ya zamba yahudi ko zamba nasari kamar su adda aljanna ko kuma suna cewa waton mu ai kakanninmu wani abu ne domin mu jikokin ibrahimu ne kakanmu annabi ne babanmu annabi ne don haka nan mu wata tsiya ne ranar lahira mu gari mu aka neman ceto ko da ba su yi ibada ba to wannan duk nau'i ne na yahudanci kada ka ni wata tsiya ne ni jikan wane ne babu jikan wane a ranar lahira sai wanda bi Allah don haka idan baka bi Allah ba darajar nan ta wani ba ta iske maka ba ta samu wakka abinda an daraja kai aiki irin wanda mai darajar nan ya yi in ka aiki irin nashi kun zan ka samu abin nan nashi amma ka yi zama ka kuro ka ce mu dan wata tsiya ne ba wa dan wata tsiya ga addini sai wanda ya addini to kana Allah ya ce mana ba ku yin dibi gare su suna tsaka kewa kanunsu alhali kuma wannan aiki ne na jahilci balillahu zaki mana sha'a ku bari wannan zance Allah shi ke kewa kansa ta shi ke tsaka wanda ya so wato yana kewa wanda ya so ba mutum ke sa kansa ba yace ce shi wani abu ne to wannan kewa kai malamai na cewa wato ko da yin suna a sa ma suna wanda ke nuna wa kewa kai shi ma malamai na cewa wannan makruhi ne kamar a ce maka muhuyiddin ko izuddin ko sultanuddin da ire-iren waɗannan shamsuddin dini, da ire dini da irin waɗannan sunaki makaruhai ne mi suna nuna wa tsarkakewa kai kai wani abu ne kun gane ku ba su nuna wa tawali'i don haka nan waɗannan suna ana a yi kokari a kiyaye su ka sa ma ɗanka suna wanda bai nuna tsarkakewa ka sa mai muhammad abdulrahman da ire-iren waɗannan suna abdullahi abdurra'uf duk su masu kyawu amma irin eh, shamsuddini to a dan kokarin a dan kauce musu sai in abin abin da an kai ba a sani ba wannan ba komai Allah mai gafartawa ne insha Allah to Allah shi ke tsaka kewa wanda ya so kuma wala na fatila Allah ba ya zalunci fatilan gwargwadon da bin ko gundar bin fatil dan zare nan da ke cikin gundar dabino kamar in ka kare da bino kana ganin an jarin nan da ke tsakiyar gunsun da bino shine face ko in ka tsage kare za ka ga ɗan zare wanda asirin tsakani ne ana ce mai sai ko a ce saɗaɗa irin waɗannan zaren da ke cikin abin to Allah baya ci baya zalunci gwargwadon sai ko gwargwadon saɗaɗa duk aikin da ka yi na annan na zalunci za a gan ko aikin da kai na alheri ba a zalunta ka da gare shi wanzur انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Allah ce mana unzur wato ku yi ya ku masu saurare ku yi kai fa yadda ya runa yahudawa suke kirkirowa Wa alallahi bisa ga Allah alkaziba karya su kirkiro karya su aza ga Allah ku yi dibi kada ku koyi da su kada ku kirkiro karya ku aza ga Allah ku kirkiro karya jingina ma Allah to ya kama da yahudawa ko ce ga wani abu na samu sabo bayan annabi ya mutu da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ce ga wani hanya ta ibada na samu sabuwa to ya kama da yahudawa ya kirkiro karya jingina ga Allah domin Allah bai sabkar da wannan abu ba mu fahimci wannan da kyawu wa kafa bihi isman mubina kuma ya isa ya zan zunubi mai girma ka kirkiro ƙarya ka azama Allah Allah bai ce baka ce ya ce manzo Allah bai ce baka ce ya ce ya isa ya zan zunubi wanda an mubinan bayyanan ne ga mai hankali amma wani yan kashe kar faɗi bai gane in ka shekara cewa abin nan ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah Allah bai ce ba manzon Allah bai ce bai gane ba domin yana ganin yana da wata madogara da ta fita Allah da manzon Allah wannan shi ma hadari ne mai girma kuma ya shiga cikin jikunkunan wasu 'yan umu musulmi da yawa za ka ga mutum ya yi watsi da abin da Allah ya ce da abin da manzo Allah ya ce duk aikinsa na ibada bai kirda don ya ce kirda don abin da Allah ya ce ko manzo Allah ya ce a kirda don sa kurum wani wane ya ce wane ya ce wane ya ce to kai mu yi hankali da wannan kada mu fada ga irin wannan tarko zunubi ne wanda abbayyanan ne mai girma alamtar ilal lazina ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا Allah ci gaba da bayyana mana halayen Yahudawa don kada mu koyi da su. Allah ce alamtar ba gani mai karatu, wato baka yin ilal lazina zuwa ga waɗannan utu nasiban da mun ka ba wani rabo min alkitab na littafi in ba yahudi ne in ba ba yahudi ba duk wanda an ka ba rabo na littafi ya haddace qur'ani ya san ma'anoninsa ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama amma yu'minuna bil jibt wa tabut suna yin imani da jibti da tabut wato waya qulu kuma suna suna imani da jibti da tabut menene nan jibt menene tabut malamai sun yi tafassarori game da ma'anar jimti da tagut wasu na cewa jimti nan shedan ko kuma tagut shine shedan wasu na cewa duk abin da za a bauta ma wanda ba Allah ba ko na ne to shine jimti kuma shine tagut sannan abin nan yan abin kwarai ne in mugu ne wanda duk an ka bauta ma ba wani Allah to shine tagut ko kuma duk wanda ke tsara dokoki wanda ba na Allah ba abi shine labut domin tsara dokoki na rayuwa da hannun Allah shi wanda ya karbi wannan ya tsara kun kabi to kun bi labut kun bi jutu kun bi labut wasu na cewa kuma na jutu da labut su ne masu hiri bokaye waɗanda ke ɓadda wato mutane ta hanyar sirti-sirti kuma wannan fassara ce wadda an mai ƙarfi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suna suna abin nan suna ingantar da ita a cikin sunan abu dawud da imam ahmad ibn hanbal akwai waɗannan riwayoyi suna cewa a jukta da abu wato shine al'iyafatu wa tsayara wa min da jukti da abin nan bokaye masu zane ga ƙasa masu bugun ƙasa to su ne da masu zane irin wannan na abin na a ana jibi cikin taurari ko kuma masu amfani da motsin tsuntsaye a ce tsuntsu kaza ya abu kaza zai faru ko abu kaza zai faru to duk waɗannan yace suna cikin jibti wato dukkan su jibti ne ma'ana kenan su ma ne kuma suna cewa masu yin abin nan da da ƙasa da duwatsu ko da da azlam ni sunan su kibiyoyi waɗanda ake kokari a irin waɗanda da abin da ake yi zamanin jahiliya ko kuma shi umci yan kara ko yan kara abin nan ko kuma shi umci a ce idan eh, za ka tafiya wurin fatauci tun da sahi ka fita da mai ijiya guda to komo gida babu sa'a wannan kada ka ko kuma idan abin da mujiya ta yi kuka ga abin da ake fassarawa ya hankaka ta yi kuka ga abin da ake fassarawa wannan ka kunshi hanyar kawai ko babu shi a ce idan hankaka ta yi kuka a ce baki za a yi gida in mujiya ta yi kuka a ce ɗiyanmu na makaranta kamar wani abu zai sami yaran to duk irin waɗannan abubuwa suna cikin jibta da tagut kada ku gasganta su kada ku gasganta boka kada ku gasganta mai bugun ƙasa kada ku gasganta mai abin nan mai mai mai abin nan inda mai dibi mai duba ya ce ma ga abin da za a yi an jima ko kuma abin za a yi gobe to kada ku hukunta wannan to kulu da suna cewa kuma har yanzu na ga waɗannan kafaru sun kai kahirci haula ya hada min allazina amanu sabila ai waɗannan sun hi shari'a sun hi zama shiryayyu bisa an sun kai imani sun kai annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ai wannan mai bugun ƙasa ko mai libi cikin taurari ya hi shari'a bisa ga wanda bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku je irin wannan gaba kunan su suna faɗi yanzu wallami mai libi nawa aka yarda da shi ba da kai ba sai a ce ma ka da wani abu sabo domin su gare su abinda asabo abinda ba iske iyaye na yi da kakanni ba shi asabo yau in ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ka zo sabon abu ba a minta da kai ko sallah ba ba a saka ba yau amma ana ya dauko mai bugun kasa a sa shi zan liman ko ba shi ko ba ganin haka nan to wannan ba da kyau har suna ganin waɗannan masu irin waɗannan ayyuka na shirki sun fi zama shiryayyu bisa ga wani sun ka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to hanyar annabi ita ce shiryuwa barinta ne bata wanda ya bita shi ne shiryayye wanda ya barta shi ne batacce Allah ya tsare mu daga bata ula'ika ula'ika waɗannan masu irin wannan hali su Allah ya ce Allah zinar al'anam su ne waɗanda Allah la'anahumullahu Allah ya la'ana wa man yal'an Allah duk wanda Allah ya la'ana falan tajid lahu nasiran baka samun mai taimako gare shi baka samun wanda zai tsamo shi daga cikin fata Allah ya tsare mu daga fata kuma Allah ya tsamo mu daga gareta ya sa mu gane abin da a gaskiya mu bi kuma mu gane abin da a ƙarya mu yi watsi da shi anan kuma za mu dakata sai gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم da tambayar da ke gare mu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum don Allah malam muna neman karin bayani saboda mu abin da muka sani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana aya ɗaya ne ko biyu a cikin sallah amma ba tasbihi ba to amma ga shi liman yau a sallar juma'a yana bayyana tasbihi da karatun tahiya don Allah muna neman ƙarin bayani wai ba da sallah yau ne ba da sallah ba da amsa to alhamdulillah abin da ya kamata a gane shine menene gwargwadon asirtawa menene gwargwadon ba karancin asirta karatu shine kai mai karatu ka jiyar da kanka sahun da ke bi biye da kai su ci sai a ce ta yi asirta amma dai asirtawan ya yi sama kuma karancin bayyanawa ke in an ce ka bayyana sallah da karatu sallah ka karanta kai da sahun da ke biye da kai ɗaya kuka ji karatu to ka bayyana amma bayyanawan kuma ya zama ƙasa ƙwarai to idan mutum ya gane waɗannan zai sannan ne zai iya bambanta cewa shaitan karatu a surce aka yi ko bayyana sannan wanda ke wannan tambayar mai yiwa ga lasfika ya ji yana nesa lasfika na laƙe da gabana saboda haka duk lokacin koya nake karanta ɗaya ba cikin zuciya ba ne to shi da ke ji garar ka zai ji cewa ga abin da nake karanta ko ga abin da liman ke karanta sa'annan kuma addu'a ana iya karantawa bayyana ko koyi saboda ka tasbihi da tahiya ana iya karanta su bayyane yanda na nesa ma ya tafi ga abin da ake karanta, amma abin da aka fi so shi ne a karanta a sirce ne saboda haka da gama sallah wani ya min tambihi akan wannan na lura da shi kuma ya fahimta to saboda haka asirtawa liman yi ba bayyana waye ba mai tambaya ta gaba shi ma na cewa assalamu alaikum malam don allah ina son a taimaka mini da hujjar da ta sa yawancin masallatai suke sallah raka'a goma da sallar tarawih ah, to da <clears throat> sallar tarawih ah, a imma magabata sun yi ta'akawa game da ita da yawa kamar da shekul islam na taimiyya ya fada cewa ko wani daga cikin a'imma za a ga ya bi wani kauli ko wani nassi wanda ya dogara kansa amma abin da ke tunani a nan kila da ya ce raka'a goma banda wuturi kenan wata yana nuhin raka'a ta abin nan ta shafa'i ko kuma ta abin tarawihi raka'a goma sallama biyar kenan ko sannan a yi wuturi abin nan sun zan sha uku kenan a zama ko ko sha daya sha daya kenan ko to in haka nan yake nufi yan sha da yake nufi wannan ita ce hadisi wanda yake inganta na aisha radiyallahu anha yan kuma na sha uku yake nufi duk da haka wasu ma na akwai hadisi cikin bukari ko suke hujja akan su haka cewa ana yin raka'a goma sha uku a yi goma sannan a yi wuce da guda uku ala ayi halin wannan dai ba wani abin rikici bane kowane yana da hadisi yanda dogara akan sa mai yin sha uku yana da hujja mai yin eh, goma shi ma yana da hujja mai yin abin da ya haka nan yana da hujja na ganin sai awa juna uzuri game da abubuwa ba abinda za a ta fitina a kansu bane insha to tambaya ta gaba kuma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zaman jasadul isra amma abin tambaya a nan shine menene matsayin wannan eh, wannan zaman jalsa a cikin kowace sallah ganin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba a kowace sallah yake yi ba shin wannan bai ci karo da sunna ba to ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a ashe abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ga ya tabbata sunna kenan kai ma ka kama kanka amsa ba ka ce annabi ya yi tunda annabi ya yi ko sunna ne abinda ka faɗi kuma cewa ga wasu zama bai yi ba za ka nan wannan bai cakar da sunna ba to bai cakar da ita ko alama domin akwai rawayoyi da yawa ya yi sujuda kuma ya tashi Allah su kada mai wato ma'ana bai zauna ɗin ba sannan kuma akwai rawayoyin cewa ya zamna don haka na abinda a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam game da istiraha kai wannan taratan wa taratan wani lokaci ka zauna ko lokaci kada kada ka zamna. na san akwai wasu malamai magabata da ke ta'alilin wannan kwarai da gaske har sun ka samu suna da sufi istiraha suna cewa idan abin nan kai sallah mai tsawo ka gaji ka dan zauna sannan ka cika abin nan wannan dai duk tawili ne da malamai ke yi ko sanya masa suna a ce istiraha din shi ma ai suna ne aka samu abin da dai an ma'ana tun da annabi ya yi to sunna ne kuma in ka doge ga kowace sallah kana yi baka da laifi kuma in ka yi ga wata sallah baka yi ba kuma baka da laifi don haka nan nan ba abin da za a yi jayayya a kansa bane kisatul istiraha sunna ce wajen sahabi goma suka rawaito wannan wannan zama kaga ya wuce a ce ba sunna ba don haka in kai kai sunna in baka yi ba kai wancan kuma kai sunna taratan wa taratan Allahu akbar ƙarin bayani a wannan akwai wata ƙa'ida da Sheikh eh, Muhammad bin Salih al ya ambata cikin littafin sifatu sara Shi ne cewa to abin da inganta ana yi a cikin farilla to ana yi a cikin nafila sai idan nasi ya zo ya toge cewa cikin farilla kadai ne ake yi saboda ka yadda ake jasatul istira a farilla to a nafila ma ana yi sa'an cikin majmu sharhul muhaddab na imam an-nawawi ya ce shi kowace raka'a ma sai an saboda ka da ake yi na jasatul istira imam al-albani cikin tamamin minna shi ma ya tafi akan wanda za a yi karfi maganar imam an-nawawi to saboda haka sun isra sunna ce kamar yadda malam ya bayani tabbatatta ba in kara ma akwai abin nan a cikin gunya da ɗalibi da rigil hawa littafin alƙadar jelani shi ma ya wannan magana ya ce zuwa isra'a sunna ce wadda ya kamata a lissanta ko cikin littafin ka kaji ba za a yi eh, haka dai ko da mutu fasun wani ya tambaya game da sallah sai dai rubutun bai bangane abin da ke nufi ba kuma yana tambayoyi masu ma'anoni idan zai tambaya ina ba shawara ta wanda ya rubutu ya rubuta mai don kada mu rasa waɗannan fa'idodin sai tambaya ta gaba tana cewa ana gafarta malam shin ya halatta idan aka ba mace sadaki a ɗibi tukuici a ba wanda ya kawo sadakin cikin sadaki na san ban san hukuncin ban san sadaki da tukuici al'ada ne na hausawa kuma al'ada mai kyau yaba kyauta hausa ke cewa shine a ba da tukuici in an ba da tukuici an yaba kyautar kenan saboda haka duk wanda aka ba kuma alheri to yana da kyawa ce ya yaba don da Allah mai girma ɗaukaka idan muka mai ibada yana yaba saboda haka alheri ne amma ɗiba ba cikin sadakin da aka kai ba sai dai a ɗiba kai wanda aka kai ba ka ji daɗi tunda ba haƙƙin ka bane ka ɗiba cikin ka baya haƙƙin ita mace da za a aura saboda haka ita ke da dama ta ɗiba cikin sadakin ta bai tukuici in ta ta fara kuma ne mai yardarta to babu komi amma ba da miyar yardarta ba to akwai matsala sai tambaya ta gaba tana cewa ana gafarta mallam na ji eh, wasu 'yan bi'a ce amma ina ga bid'a yake nufin wasu 'yan bid'a suna cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ina ba su yarda da ya daidaita a sama al'arshi ba ina neman ƙarin bayani a wannan tambayar ta waɗannan abubuwa an sha faɗin su ruhan muna ganin an wuce wannan lokaci yanzu ba abin da Allah tabbatar makansa cikin alkur'ani shine ar-rahmanu ala al'arshi sawa ubangiji mai rahama daidaita akan kan al'arshi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara muna abin da an ma'anar istiwa'i na cikin hadisai masu yawan gaske ai eh, an tara suna fi san abin nan hadisai masu yawa sun kai haddin mutawatir sannan kuma ga hadisi sahihi a cikin sahihi muslim an zo da wata yarinya za a ɗauta ta annabi ya tambaye ta ce aina Allah ina Allah yake ta ce fis sama'i shina sama ya ce yauta ta fa inna ha mu'minatun mu'mina ce kaga duk waɗannan hujjoji na masu ƙarfi sannan kuma littattafai na magabata tunda wannan ita ce masabar sahabbai da tabi'i da tabi'i tabi'i sannan yin musu istiwa'i kai ta abin nan bai faru ba sai lokacin abin nan rabin karni na tabi'ai lokacin da musiba ta jahamiya ta fito wanda ya fara wannan da'awa shine ja'adib ja'adib darham ja'adin dirham shi fara cewa Allah baya sama Allah bai da sifatar sifofinsa ba kuma mun ga abin da ake barsa karshen ake barsa kamo shi aka aka yanke shi ranar layya shi a hukuncin da an kai masa wannan ita hukuncin duk wanda yace Allah bai sama a yanke shi ranar layya sai dai idi. Ina yi a musulunci. sannan kuma wannan ita an masaba ta duk ahlus sunna hatta da cikin masu tasawuf Abdul Qadir Jilani a cikin littafin Sakuni al-Adibi da Rikil Haq haka ya faɗa sannan um, akwai malam wani dan uwan malam Muhammadu Kabir Umar ya rubuta littafi ya tara dukkan akawala nan masu tasawufi ko sun ka tabbatar da Allah na sama wannan aqida ce ta ahlus sunna thabita tabbatatta kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa qiyasan wa adalan ba wanda ke musulmi sai wanda adalun mubtadi'un wallahu ala a kan mutanen su mamaki har yanzu ana yin waɗannan tambayoyin har yanzu wasu na nan yan bid'a na farauce su da hujjoji da shubuhoyin su sannan kuma hujjoji ahlus sunna din ba su tabbata a gare su ba su nazo a zukatan su ba saboda haka koyaushe aka yi da wannan tambaya da wajibi ne malamai su kwantar da hankalinsu su yi wa al'umma bayani dalla dalla tambaya ta gaba tana cewa eh, malam ga wani wa'azi na ji an ce da mutum yana idan mutum yana sahur sai ya ji yi kiran sallah to yana da damar ya ci gaba da sahur har sai ya gama to amma ga hudubar ɗazu a masallacin nan liman ya yi bayanin cewa idan mutum yana sahur sai ya ji an kira sallah to zai dakatar da sahur ɗinsa ka ka ba da sallah ka ba da ni ne bayani amma magana ba da gare ni take ba Allah mai girma da kuka shi ya ce wa kullu washrabu hatta ya tabayyana lakum min haythu eh, al-abyad min al-khayt min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha sai silalin farin silali ya bayyana cikin bakin silali menene farin silali alfijiri menene bakin silali duhun dare saboda ka sai in alfijiri ya hudo cikin duhun dare to daga nan hatta din nan nace alghaiya malamai suka fassara iyaka kenan da ba za a tsallake iyakar ba saboda ka Allah ya wannan bayani manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai kara bayani na bangare guda wannan bayanin na waɗanda ke da ilimin alfijiri ne wanda ya san alfijiri da dubawa in ya kudo zai gane to wanda bai san alfijiri ba fa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai inna bilal yu'adhdhu bilay fa kullu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum fa innahu a'ma la yunadi illa idha qila lahu asbat asbat ku ci ku sha bilal ku sani yana kira ne a cikin dare da sauran dare yake kira saboda haka da kun ji kiran sallar bilal kada ya hana ku cin sahur din sai in kun ji kiran sallar abdullah ibn ummi maktub da cewa haka da an ji kiran sallar sa wanda bai sa alfijiri ba shi ne sai barci to cewa fa innahu a'ma wanda mai riwaya shine ya kara saboda me aka ce in aka ji kiran sallar sa ai shiru makafu ne bai kiran sallar sai ya ce mai alfijiri ya hudu nan zai je kira sallah wane ne ke ce mai ya alfitir alfijir shine bilal don da bilal ya sauko da kiran sallah kamin ya je ya kankamta ya alwala alfitir ya sai je sanar da shi shi ko sai tashi zai kira sallah saboda haka bayanin da Allah ya yi subhanahu wataala da wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shine aka gwama aka kasa mutane kashi biyu waɗanda ke da ilimin alfitir su aiki da aya waɗanda ba su da ilimi a cikin su yaki da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da suka suna magana har ina ga gama jan gudowa rana ma za a ci gaba da cin abinci da imamin nawawi ko kuma ce da shi da imamin tabari cikin tafsirinsa na wannan aya wa kullu washrabu shine suka ce waɗannan ayoyin hadisan sun zo ne gabanin waɗannan ayoyi ko kuma suna nuni daidai Ayi abin nan alfijir sahur gad ga alfijir matuƙa alfijir bai hudu ba mutum na da damar yi haka nan ko kuma ya kasance waɗannan ayat da wannan hadisi sun soke hukuncin wa'ance hadisan da suka zo saboda haka wannan wajibi wajibin da waɗannan bangarori guda biyu qur'ani da kuma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to tambayar da ta zo ta karshe ta zo makare bai nazari na ga abin da ta kusa ba to alamat sunna na fashiyati ba ta hudu bi imani na bayna mu'asiyati wa min dhati kama ta tabara bi jannati wa min al-qism ma ta wa min ya'lana masaib ad-dunya wa ma ta'ala Allahu bi asma'ina wa absarina quwwatina ma faytana wa ja'alhu al-waritha minna wa ja'al sarana ala man zalamna wa sunna ala man adana wa la tajal kunna akbar hammina wa la mabda ilmina wala la ila an-nadi masirana